This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar goma ga watan Fabrairu na shekarar dubu biyu da 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. To Hafiz yau Asabar ɗin jiragen yakin Isra'ila sun kai hari birnin Rafa na Gaza bayan da Firaministan Isra'ila ya umarci sojojinsa da su shirya wani shiri na kwashe fararen hula daga birnin. Ukraine ta ce har-haren jiragen saman Rasha da aka kai kan birnin Kharkiv a yau Asabar ya kashe mutane bakwai ciki har da yara uku tare da haddasa gobara. daga nan kuma za a ji cewa jiya juma'a kotun kolin malaysia ta yi fatari da wasu dokokin shari'ar musulunci a wata jiha da ke 'yan adawa tana mai cewa sun keta hurumin tarayya kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta fara ɗaukar matakai da rage raɗaɗin hauhawar farashin kayan masarufi ga 'yan ƙasar a ma'aikatan aikin gona an ce masu su fito da kayan abinci da suke da shi suna da masara da gero da wasu da gari a cikin rumbunan da ke cikin wurare da yawa kasashen nan za a fito da wato metric ton dubu arba'in da biyu za a ba 'yan najeriya shi sannan za ku ji yadda masu shari kan harkokin kwallon kafa ke kallon fafata wadda za a tsakanin ƙasar afirka ta kudu da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a wasan neman gurbi na uku a gasar cin kofin nahiyar afirka bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da baba yakubu makeri zai gabatar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Asabar jiragen yakin Isra'ila sun kai hari a birnin Rafa na Gaza bayan da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojinsa da su shirya wani shiri na kwashe fararen hula daga birnin kan iyaka da kudancin kasar gabanin farmakin da ake sa ran za a kai ta ƙasa. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambato jami'an kiwon lafiya da kuma shaidun gani da ido sun bayar da rahoton cewa mutane 28 ne suka mutu a lokacin da aka kai hare-hare ta sama akan wasu gidaje a yankin Rafa. AP ta ce waɗanda suka mutun sun haɗa da yara goma. Ofishin Netanyahu ya faɗi jiya Juma'a cewa an umarci sojoji da samar da wani shiri na kwashe fararen hula a Rafa tare da lalata bataliyoyin Hamas hudu da ya ce an tura wurin. ba shi yiwa a cimma burin yakin kawar da Hamas ta hanyar barin bataliyoyin Hamas hudu a rafa. In ji Netanyahu a cikin wata sanarwa, saboda haka a bayyane yake cewa tsananin yaƙi a rafa na buƙatar fararen hula su ƙaurace wa yankunan da ake gwabzawa. Ukraine ta ce hare-haren jiragen saman Rasha da aka kai kan birnin Kharkiv birni na biyu mafi girma a Ukraine a yau asabar ya kashe mutane akalla bakwai ciki har da yara uku tare da haddasa gobara ta lalata gidaje da sauran kayayyakin more rayuwa na fararen hula jiragen sama marasa matuki sun kai hari a yammacin juma'a a kusa da karke birni na biyu mafi girma a ukraine in ji jami'ai gwamnan yankin ole sinhob ya rubuta ta kafar telegram cewa jiragen marasa matuka sun lalata ababen more rayuwa na fararen hula a gundumar na na birnin. harin da jiragen saman shahid na iran da iran ke kerawa ya haifar da wata gagarumar gobara da ta yi sanadiyar lalata gidajen jama'a kalla goma sha hudu masu aiko da rahotanni da gidan talabijin na susplin sun wato sun ga yadda wata gobara ta tashi a cikin birnin rundunar sojan saman ukraine ta ce ta kabo jirage marasa matuka 23 daga cikin 31 da rashi ta arba victor tarshenko babban jami'in soja a viliki a wani gari da ke gabashin kharkiv ya shaida sifline cewa jiragen marasa matuƙa sun lalata wani asibiti da gidan abinci jiya juma'a jam'iyyar imran khan ta gabatar da wato ta gabatar da abin da ta ce jawabin samun nasara ne na tsohon firaministan pakistan da aka ɗaure a ranar juma'a ta yin amfani da muryar khan da na'ura mai zurfin tunani ina taya ku murna da nasarar nasarar ku a zaben 2024 ina da cikakken kwarin gwiwa cewa duk za ku fito don kada ƙuri'a kuma yawan fitowarku ya ba wa kowa mamaki in ji muryar takan sakamakon na hukuma daga wato daga zaben na ranar alhamis ya nuna cewa gungun 'yan takara masu alaka da 'yan adawar kan pakistan tahrik insaf ko pti sun ɗauki mafi yawan kujerun majalisar. sakamakon da aka samu ya zo ne bayan wani dogon jinkiri da ba a saba gani ba kuma a daidai lokacin da ake zargin magudi don nuna goyon baya ga jam'iyyun da sojoji ke marawa baya to nan ba da jimawa sarfilu zai kawo mana karashen labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu kwamitin ministoci da manyan jami'an gwamnati da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya kafa ya ba da sanarwa a kan za a fitar da tan dubu arba'in da biyu na kayayyakin abinci iri-iri daga rumbunan ajiyar abinci da kuma shinkafa tirela dubu biyu daga 'yan kasuwa sai dai wasu 'yan najeriya sun yi kira da gwamnati da ta baiwa mabukata ba waɗanda za su sai da abincin ba daga abuja ga rahoton wakilin umar faruk musa gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na farko a ma'aikatan aikin gona an ce masu su fito da kayan abinci da suke da shi suna da masara da gero da wasu da gari a cikin rumbunan su da ke cikin wurare da yawa a kasashen nan za a fito da wato metric ton dubu za a ba 'yan najeriya shi idan allah da kwanan nan za a yi wannan sannan na biyu an tabbatar da cewa kuma masu wato cashe wannan shinkafa suna saidawa wato milas kenan suna da shinkafa da yawa a store store dinsu mu yi magana da su za su fito da truck guda dubu biyu wato metric ton dubu sittin kenan a zo a saida ma 'yan najeriya ministan ya yaɗa labarai na najeriya kenan alhaji muhammad idris bayan da kwamitin da shugaban kasa ya kafa na ministoci da kusoshin gwamnati akan duba hanyoyin samar da abinci a najeriya ya share kwanaki uku yana tattaunawa tare da tsara yadda za a ba da wannan tallafi ga 'yan najeriya yana bayyana wa manema labaru sakamakon ayyukan kwamitin nasu bisa ga umarnin shugaba bola ahmed tinubu to amma alhaji kabiru ibrahim ibrahim faskari shugaban kungiyar manoma ta najeriya ya bayyana hanyoyi da matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka na bunƙasa noma tare da tabbatar da an shigo da na'urori na zamani kuma a bada shi ga manoma bisa ga tsari na tallafi domin noma kowane bangare guda shida na najeriya ya samu bunƙasuwar irin abincin da wannan yanki ke bukata kimiyya a cikin noma wato tana da mahimmanci kwarai ana wadatar da manoma da da kayayyakin da duk za su sa kuɗi noma a cikin kuɗi masu rahusa kuma na dindindin wato rangwame a wurin kaya na dindindin ba wai a yi na ɗaya ba shi kenan. To sai dai domin kawar da matsalolin da akan samu gurin rarraba irin wannan tallafi ko abinci ga al'umma shugaban kungiyar na manoman Najeriya ya ce. Gwamnati ta ba wa'anda suke da bukatar wannan ɗauki kar a ba mutanen da kuma za su maje su saida a yi kamar ba a yi ba kada kuma a ce sai mutum 'yan siyasa shi zai ba saboda duka 'yan najeriya gwamnati ta duka 'yan najeriya kada a kalli cewa sai in mai siyasa kaza ka ba saboda yawan yunwar ya addabi kowa dukkan najeriya ya kamata a yi abin tambaya shine kai kana ganin gwamnati kamata ta ba da wannan shinkafar ko abincin da za a fitar a kyauta ko kuwa a yanke farashin shi ta yadda mutane za su saya a rangwame yau a rangwame ba da kyauta ai shi ne za a samu matsala wato wurin raba shi ma a banda za a rika yi inda za aka ajiye shi fasa wurin ma za a dauka tunda kyauta ne amma akwai dan kudin za a bada to za a dan samu dama kuma ita gwamnatin Najeriya ma ai tana da kudin za ta ba kowa abun nan kyauta ne to amma wani hanzari dai ba gudu ba gwamnatin Najeriya ita ma tana da nata tanadin akan waɗanda ke wa ƙasar zagon ƙasa ko kuma masu ɓoye abinci suke fidda domin samun ƙazamar riba inda ministan yaɗa labarai na ƙasar muhammad idris yake bayyana irin matakan da za a ɗauka akan irin waɗannan mutanen waɗanda kuma suke ɓaɓɓoye wannan kayan abincin yan kasuwa ke su buɗe shagunan nasu saboda mutane su samu wannan abinci ba abu bane na alheri idan ana cikin matsatsi irin wannan kai kuma ka je ka sai kayan abinci ka je ka ɓoye a cikin shagonka idan kuma aka ƙi to gwamnati kuma ta san su ta san duka irin wanda su to inda suke kuma idan Allah ya da akwai matakin da za a dauka. To halin da ake ciki dai yanzu a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke fitowa da tsare-tsaren da za a rarraba wannan abincin. gwamnatin har yanzu bata fito fili ta faɗa wa 'yan kasa shin za a ba da wannan abinci kyauta ne ga al'umma mabukata ko kuwa za a yi rangwamen farashin shi umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa da wannan rahoton to nan gaba kaɗan za ku ji fashin baki kan gasar cin kofin nahiyar afirka Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. jiya juma'a kotun kolin malaysia ta yi fatali da wasu dokokin shari'ar musulunci a wata jihar da ke ƙarƙashin 'yan adawa tana mai cewa sun keta hurumin tarayya masu kishin islam sun yi tar da matakin kuma sun ce zai iya gurgunta kotunan addinin musulunci a faɗin ƙasar da ke da rinjayen musulmi a hukuncin da aka yanke wanda alkalai takwas suka amince kwamitin alkalan mai mutane tara na kotun tarayya ya soke wasu dokoki goma sha shida da gwamnatin jihar kalantan ta kafa waɗanda suka sanya hukunci suka kuma samo asali daga addinin musulunci kan laifukan da suka haɗa da luwaɗi da cin zarafi da lalata tsakanin 'yan uwan juna da saka jinsin da ba na mutum ba da lalata har ma da lalata wuraren ibada kotun ta ce jihar ba za ta iya kafa dokokin musulunci akan waɗannan batutuwan ba saboda dokokin tarayya na malaysia ne ke da horumi daga ƙarshe an tuhumi wani mai sharhi kan zamantakewar ƙasar gambo cambodia da laifin tunzara jama'a tare da ɗaure shi a wani gidan yari bayan ya soki wani ministan gwamnati a shafin facebook lamarin da ya janyo cece kuce daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a yayin da aka kama wasu 'yan adawa a baya-bayan nan Ninac mai shekaru 46 mai sayar da takin zamani da sauran kayayyakin amfanin gona yana gudanar da wani shahararren shafin Facebook na Cambodia mai suna Imank. Ya kasance mai tallace-tallace da bayar da shawarwari don haɓaka amfanin gona. Nak ya kafe wani batu da ya shafi siyasa da gwamnatin Cambodia a shafinsa mai kusan mabiya biyar. lamarin da ke faruwa a yanzu ya samo asali ne tun a ranar 11 ga watan disamba kan wata kasida da kafa labarai ta yanar gizo cambodia jeli ta fitar inda ta bayyana ministan kwadago heng suwa a matsayin wanda ya samu kyautar fili mai fadin hekta 91 nak ya hasashe a facebook za a iya amfani da filin ne don gina masana'antu ga jami'an ma'aikatar ta kwadago da koyar da sana'o'i a cikin 'yan kwanaki masu zuwa duka jami'an ma'aikatar kwadago da firayim ministan han manet sun fito fili sun musanta cewa ministan ya karɓi filin kuma sun ce an wato an yi nufin wani mutum ne mai suna iri ɗaya. Sarfil Hashim Gumal kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Yanzu kuma sai gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake buga a ƙasar coast Yayin da ya rage 'yan sawi kaɗan a buga wasan neman gurbi na uku a tsakanin ƙasar Afirka ta gudu da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da ake ganin wasan zai yi zafi sosai. A hirar da ne da Abdulkarim Abdullahi Tsoho, mai sharikan harkokin ƙwallon ƙafa a Najeriya, na fara da tambayar sa ko ya yake kallon wannan fafatawa da za a yi. To kusan ka iya cewa wasa ne da kasashe guda biyu da kusan kafin fara gasar ba wanda ya tsammanin kasancewarsa a wannan mataki da zai buga wannan wasa na uku. To amma sakamakon yadda kowanne su yi kokari fiye da a yadda aka yi tunanin zai yi gasu sun zo wannan mataki kuma za su buga irin wannan wasa. A sai dai idan ka kalli kungiyoyin kowa ka ga misali a yadda ya to abin tambaya a nan shine a kasar Afirka ta kudu shin suna ma da a sauran kamar misali wani karsashi a tattare da su da za su iya tunkara ita da jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo a wannan wasa sakamakon za ga wasanni guda biyu na dab da kusa da na karshe da na kusa da na karshe duka minti ɗari da ashirin suke buga wanda sai ya kai bugun da kai sai mai raga baya ga wannan kuma ga yanayin yadda suka buga wasa da najeriya a yanayin da za ka iya cewa suna ganin kamar duk sun yi abin da za su iya samun nasara a ƙarshe nasarar ta tsallake su najeriya suka kai ga mataki na gaba wanda wannan ka iya masu saboda gajiya ce guda biyu ga ta jiki ga kuma gajiya ta rashin nasara da ka iya taba 'yan wasa idan hakan ta faru da su to amma idan ka ɗauka za ga a tarihi ba su da tarihi biyu a su a misali haɗuwa ce kusan ta farko a ita wannan gasa ta nahiyar afirka duk da sun haɗa wasannin sharar fage da sauransu a baya amma wannan shine karo na farko sai dai kusan duk kamar yadda misali ake gani shine horar da ita afirka ta kudu ya nuna wata kwarewa a wasan najeriya na yanayin sauya salon wasan ma da yake buga a gaba ɗaya gasar abinda kuma ake ganin ya karɓe shi ya buga wasan da ya mamaye wasa da ƙasar da take da 'yan wasan da ake ganin sun fi nasa amma duk da haka shi wani abu so da kwarewa wannan mai horarwa wanda tsohon zakara ne na ita wannan gasa da ƙasar kamar a shekarar 2017 ka iya yin tasiri matuƙa da gaske sai dai amma hasashe kusan ya fi kallon ita jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a matsayin ƙasar da za ta iya lashe wannan wasa saboda wani tarihi da kusan za ka iya cewa a wasannin ta kusan na biyu da ta buga irin wannan mataki ta zo wannan mataki 1998 da da shekarar biyar duka a ƙarshe ita take karkarewa a mataki na uku a wannan karin ma karo na uku ana saka ita jamhuriyar demokuraɗiyyar congo rai za ta iya yin wani abu kuma musamman mu kara da yanayin yadda ta to a gasar sai da ta tsallake rukuni ba ta samu nasarar wasa ba ta zo zagaye na biyu ta kara cinkara kasar masar ta wuce ba tare da yin nasara a minti casa'in ba to idan ka lura za ga har ta fice a wannan zagaye na kusa da na karshe minti casa'in sau ɗaya ta nasara a wannan mintuna shine wasanta na dab da na kusa da na ƙarshe a da ta buga da ita kasar gini kenan to yanzu kana ganin kenan karfi kamar ya zo ɗaya kenan eh karfi ya zo ɗaya amma kusan kamar a gogewa da saba nasara a wannan mataki ka iya ba ita jamhuriyar demokuraɗiyyar congo damar kasancewa ta uku a gasar to amma yaya ka kalli gaba ɗaya gasar tun da aka fara har zuwa wannan mataki da aka kawo na yanzu me ya bambanta ta da sauran gasannin da aka yi a baya Na'am akwai wani abu guda ɗaya da za ka ɗauka wanda shine dabaru da aka sabunta a yadda aka tunkari gasar ta bana. Musamman dabaru na wasa da ƙasashe da dama za ga sun fito da salo a musamman salo na idan ban da ƙarfin da ake tunani zan tare sannan kuma yi abin da ake cewa a attacking. Wannan dabarun sun yi tasiri sakamakon ƙungiyoyin duk da suka zo ƙarshen gasar idan ka kalle su za ga ƙungiyoyi ne da a wasannin da suka buga daban-daban. babu wasan da suka fi abokin wasan su mallakar kwallo da yake cewa ball possession a turanci za ga amma a haka suke tsallakewa duk da an fi su mallakar kwallo sannan akwai wani abu da kuma ya kara a kayatar a gasar shine a yanayin yadda idan ka koma gasar da ta gabata shekarar 2021 a kasar kamaru kasashe takwas da suka zo mataki na dab da na kusa da na karshe wata kuta final ko kasa ɗaya bata sake dawowa wannan lokacin ba sababbin kasashe ne suka sake da wanda a wancan lokacin duka aka cire su a farkon gasar su wannan ya nuna an samu sauyi na kasashe sakamakon irin sauyi na yanayin kwallon da aka buga a gasar kuma wannan ci gaba ne kwarai da gaske mai sharhi kan harkokin kwallon kafa a najeriya abdulkarim abdullahi tsoho kenan a hirar da ne da shi yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai je kai tsaye ne ga tattaunawa da muka yi da Muhammad Hashim Sidi Madani, mataimakin shirya ayyuka na hukumar Road Safety a jihar Arewa maso yammacin Ghana, wanda yake mana bayani akan abubuwa da hukumar taron safety ta gano cewa su ne suka haddasa hatsara a ghana da kuma matakan da hukumar take dauka kan kiyaye hatsara a kasar sidi madani ya ce gudu fiye da kima da rashin kula da alamomin hanya su ne abubuwan da aka gano sun haddasa hatsarin ababen hawa a shekarar 2023 ga kuma ci gaban tattaunawar na biyu eh, shaye-shaye yana ciki hmm. ba shaye-shaye na kwaya ko wani Eh, abu ba wani energy drink da kansa da muke yawan sha irin wannan abubuwan sha mai ƙara kuzari kenan eh, eh, energy drink sai ka ga mutum ya gaji hmm. sai ya ce tun da na zo na iske mustari a tasha ya kamata in doke in koma alhalin tukin nan kana yi ya kamata ka samu lokaci da hutu hmm. idan kana tuki a kan hanya wai da za ka yi tuki da zai fi awa awa biyar hmm. ya kamata ka samu wani wurin da za ka samu wai mandatory stop hmm. sai sa idan mun duba za mu cewa fita ku shi zuwa ankara za ka gan wani wuri wai ya kamata ka ce ka saya hmm. ba sayawa na cin abinci kawai ba ne sayawa ne kai da kanka bai tuki ka samu hutu saboda in ka kobo ka zabna ka iya ka samu eh, kuzari na kanka wanda Allah ya baka ba na rashin wani abu ba ka samu hutu idan ka zo ka zauna ka gan ka samu shi za ka ci gaba da tafiya idan ka fita nan za ka je can bisa idan ka kai kintampo wai akwai mandatory rest stop ka saya wai ba su suke tuki ba idan ka sauka ka dan walwale ka sauka kan cikin hmm. da kansa ya gaji. Haka. Ina ga bai tuki. Hmm. idan ka yi tuki fiye da awa biyu ya kamata ka raba tukin biyu ka yi tuki awa biyu da rabi ka samu wuri ka saya ka huta sai ka ci gaba da tafiya wannan yana gwada ka san aikin ka ka san yadda kake tafiya da aikin ka kuma idan kana tuki kaka bari fasinjas ka su nuna maka kai abin da za ka yi hadari na faruwa da dama idan mun yi bincike za mu gan cewa shi bai cuki bai da matsala amma wani daya daga cikin passengers su ne wayan da suka dame shi har hatsari ya faru eh, in ma za ka ji cewa ni na son sauri ne zan je in komo ya kamata direba ka taka ka yi kaza ka yi kaza ka gani wannan duka yana da hankali ka kai mai cuki a kai hmm. sai sa kana tuki ka san gaba wannan aikin da kake ofishin ka kenan kana ciki ka san irin tafiyar da za ka yi ka kai wani wuri muna cewa so da ana cewa wai hanya rashin kyawun hanya yana kawo hatsari amma ni a gani na rashin kyawun hanya bai kawo hatsari sam hmm. domin idan mun duba inda hanyar mu ba su da kyau hmm. ba ka jin cewa an samu hatsari hmm. domin direban in yana tafiya yana tafiya sannu a hankali mm. domin ya san hanyar bai da kyau amma inda hanya ke kwance an gyara titi an kammala an yi komi an zuba yana kwance sai ka gaya ce an ai hanyar na kwance kuma ba lori gaba na bari ta to takawa sai ka ga ka kai wani wuri ba ya fito baka bai kai ba ba ya fito maka kaya ka ce kan buge dabban kaudewa shi stiya ya lankwashe shi ka fada daji. to bewa za ka ga mafi yawancin hasari da suka faru bewa sababbin hanyar suna idan mun kasa kamar hmm. imanin mita dari za mu gan cewa 80% hmm. wurin percentage kamar tamani hmm. kan hanyukan da ke da kyau ne asalin ke faruwa domin mu masu muna ganin hanyar na kwanci shi sa bari mu taka takawa sai ka ga ba ma kai ka ka ji rauni ba ka je wani yaro na wasa wani wuri sa gefe lori ka ya kayyade ko ya kauce da zai ya buge shi wurin wasan shi a yi rashin rai wuri sai sa shaye-shaye yawan yawan tuki ko kuwa speedin da ke ketare iyaka na biyu sa'an kuma overtaking wrongful overtaking wato satar hannu kenan ce akan long da Ghana hmm. idan ka duba road markings, akwai wani wuri za ka gan cewa bai shi markings nan da aka ji kallo hanyar da shi hmm. wannan fari fari da ake yi kan hanya don mu gane za ka gan cewa na tsakiya ka kai wani wuri an gungunta shi hmm. eh, yana ya tafi an yanka a kuma fara a tafi a yanki kuma za ka kai wani wuri kuma an yi shi dogo ba rabuwa tsakani duk inda za ka kai kai mai tuki wanda za ka gan cewa an yi shi dogo ba rabuwa tsakani hmm. kasancewa wurin da ba sati hanya babu ubatakin wuri na tsakiya hmm. idan ya tafi dogo babu rabuwa a tsakanin su to wurin da ba ubatakin eh, kuma ubatakin kai matsayin ka na driver kasancewa kan tudu ba ubatakin kan ke hmm. ba ubatakin so because domin so da yawa overtaking da dabbobi ke yi wanda ke zama sanadiyar samu su kasance a cikin hasari za ka ga overtaking da kan kef ne. Hmm, wato kan kwana ne aka yi shi. Eh kwana ke da ya je kan kwana. Ko kuwa ana hawan tudu, kai kana hawan tudu ba ka gani gaban ka ko lori na zuwa ko bayan ba ka gani. Sai sa kana hawa sai ka ga ka ci karo da masallaci da ko kuwa kana gangarowa gangarowa ya za ka yi ka yi overtaking dole da shi wanda ya hawo shi wanda ke zuwa ya hawo da zai gangaro kai kuma kana hawa kuma hawa gudu kana gan sau hmm. kaga da sa wurin nan duka ya kamata mu mai da hankali a kai ya so muna tuki mu samu sanaki da kwanciyar hankali a cikin ayyukanmu gaba da yadda To bari mu duba a wannan shekarar 2024 menene manyan ayyuka da hukumar Rosafti ta kasar gada ta sa a gaba musamman ganin wannan shekara ta zama shekarar zaɓe za a samu yawan zirga-zirgar ababen hawa saboda masu harkokin siyasa ana kai komo a jihohi daban-daban na ƙasar nan. Gaskiya eh, na daga cikin eh, ababen da salon da muka doki za mu yi aiki da shi na farko muna da wani flagship program da muke yi wanda da aka zo aka kirkiro ta wato kamar shekara uku ke ga mun fara ta shekara dubu biyu da ashirin da daya wanda idan mun duba tun wannan lokacin da aka fara an samu ragowa cikin al'adurra ko asari da ke faruwa duka gaba daya idan mun duba shekaru shekara shekara dubu biyu da ashirin da daya da shekara dubu biyu da ashirin da biyu mun samu ragowa Da yadda kuma muka yi na shekara dubu biyu da ashirin da biyu da na uku mun samu ragowa ina fatan kuma cikin wanga shekara a samu ragowa da yawa ko kuma ma ka samu asali wanda akan mu da to amma da yake mashi ne ake tafiya da shi ko mashi ake aiki da shi hmm. babu iya muna yaro roƙo Allah Allah ya kare mu duka gaba da to hmm. a eh, shi wannan flagship program mun masa suna wai stay alive hmm. stay alive wato za mu ce ka zamna lafiya kenan ko kuwa ka sauka lafiya ka kasance a raye am a raye ka kasance a raye to wannan stay alive program yadda muka saba kowane lokaci muna fita tashoshi muna yi ma drivers ne, muna yi ma passengers da siya yadda ya kamata ka kasance idan kana cikin mota. To madalla bari mu dakatar da wannan tattaunawar mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah kai mu. yanzu a madadin bakon namu muhammad hashim sidi madani na hukumar road safety a ghana da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman julie lazar gresham da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yakub makeri yanzu kuma ga labarin duniya a takaice To a takaice yau asabar jiragen yakin Isra'ila sun kai hari a birnin Rafa na Gaza bayan da firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojinsa da su shirya wani shiri na kwashe fararen hula daga birnin kan iyaka da kudancin kasar gabanin farmaki da ake sa ran za a kai ta kasa. Kamfanin lanci labaran Associated Press ya ambato jami'an kiwon lafiya da kuma shaidan gani da ido sun bayar da rahoton cewa mutane 28 ne suka mutu a lokacin da aka hare-hare ta sama kan wasu gidaje a yankin Rafa. ap ta ce waɗanda suka mutum sun hada da kananan yara goma ukraine ta ce hare-haren jiragen saman rasha da aka kai kan birnin kharkiv birni na biyu mafi girma a ukraine a yau asabar ya kashe mutane a akalla bakwai ciki har da yara uku tare da haddasa gobara ta lalata gidaje da sauran kayayyakin more rayuwa na farar hula jiragen sama marasa matuka sun kai hari a yammacin jiya juma'a kusa da kharkiv birni na biyu mafi girma a ukraine in ji jami'ai jiya juma'a jam'iyyar imran khan ta gabatar da wani abin da ta ce jawabin samun nasara ne na tsohon firaministan pakistan da aka ɗaure ranar juma'a da yin amfani da muryar khan da na'ura mai zurfin tunani ina taya ku murna da nasarar ku a zaben 2024 ina da cikakken kwarin gwiwa cewa duk za ku fito don kada ƙuri'a. to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawo da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ya karanto labarai da kuma fiona wa mai wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai injiniyan mu na yanzu al santos daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz balla nake cewa sai mun sake dawa a shirinmu na dare salamu alaikum